Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa. da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau juma'a 4 ga watan janairu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hanifa da kanin labarai amurka tana da bayanai da ke nuna cewa rasha ta kirkiro wani shirin kai harin bogi kan yankin kasar rashar wanda za ta nuna cewa sojojin ukraine ne suka aikata Firaministan Pakistan Imran Khan ya isa kasar Sin jiya Alhamis domin halartar bikin fara wasannin Olympics na lokacin hunturu. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da wata sabuwar hoɓɓasa ta shawo kan manyan laifuka da ake aikatawa da bindiga. To, kanin labaran kenan. A babu rahotanni za a ji cewa a sassan jihar Neja ta arewacin Najeriya 'yan ta'adda na ta sa jama'a gudu zuwa sansanin 'yan gudun hijira ba shiri. mun yi kwana hudu kenan yau ba zaman lafiya jiya da shekaran jiya ko gawakin da asuna na yanzu ba da ba shiga ba fita mu ma yanzu suka shawo zuwan su kenan ma za a ji cewa an yi ma wata 'yar shekara uku fadi a jihar adamawan najeriya ina buɗe jikinta suka gani kawai suka sa ido suka ce wai wannan ai ya kamata ku nemi police kuma ku kai ta babban asibiti kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda isa lawan ikara ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarun duniya Amurka tana da bayanai da ke nuna cewa Rasha ta kirkiro wani shirin kai harin bogi kan yankin kasar Rasha wanda za ta nuna cewa sojojin Ukraine ne suka aikata sannan ta yi amfani da hakan a matsayin wata hujja ta kai hari kan Ukraine bisa ga lafazin wani babban jami'in gwamnatin Biden Jami'an leƙen asirin Amurka sun ce kirkiro bidiyon harin irin wannan yana ɗaya daga cikin zaɓi iri-iri da Kremlin ta bullo da su domin neman uzurin mamaye Ukraine a cewar jami'a. Za a saki bidiyon domin a nuna akwai barazana ga tsaron Rasha sannan a kuma kafa hujjar ɗaukar matakan soji a cewar wani jami'i wanda ya nemi a sakaye sunansa. Idan aka saki wannan faifan bidiyo zai iya baiwa Putin madogara da yake bukata don farawa da kuma halasta daukar matakan soji a kan ukraine kamar yadda jami'in ya kara bayani Firaministan Pakistan Imran Khan ya isa kasar Sin jiya Alhamis domin halartar bikin fara wasannin Olympics na lokacin hunturu, sannan ya gana da shugaban Sin ɗin domin ƙarfafa dangantakar kuc da kuc da ke tsakanin ƙasashen biyu a bisa al'ada. jami'ai sun ce manyan ministoci masu yawa suke yi wa firaminista kan rakiya a wannan ziyara ta kwana hudu zuwa beijing inda tattaunawa da shugaba xi jinping da firaminista li keqiang za ta mayar da hankali a kan karfafa hulɗar tattalin arziki da cinikayya ciki kuwa har da batun hukumar haɗin gwiwar nan ta harkar tattalin arziki tsakanin ƙasashen yankin na china da pakistan da ake kira da cpec e a takaice A ƙarƙashin wannan ƙawance na CPEC sun ta zuba jari na biliyoyin daloli don samar da kayan raya ƙasa a Pakistan wanda ake jinjinawa a matsayin wani shirin Beijing na karaɗe duniya ta shirin samar da hanyoyi, tasoshin wutar lantarki da sauran ayyukan samar da wasu kayayyakin a Pakistan da sauran ƙasashen Asiya da kuma Afirka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da wata sabuwar hoɓɓasa ta shawo kan manyan laifuka da ake aikatawa da bindiga da gaggauta gurfanar da masu aikata manyan laifuka tare da bullo da wani sabon shiri na bin diddigin kwararowar haramtattun bindigogi da kuma farauto masu sayar da bindigogi ba da izini ba. Biden ya kai ziyara birnin New York inda ya gana da sabon magajin garin birnin Eric Adams kuma tsohon ɗan sanda mai mukamin kyaftin wanda a cikin wata guda da fara mulki ya fuskanci matsalar kisan da aka yi wa wasu 'yan sanda biyu da kuma harbin wani Biden ya ce gwamnatin tarayya za ta aika wa biranen ƙasar nan kuɗi dala miliyan 350 domin su tunkari guguwar aikata manyan laifuka da ta ƙara yin ƙamari yayin shekaru biyu da aka shafe ana fama da annobar coronavirus. An jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda 'yan fashin daji ko 'yan ta'adda kamar yadda gwamnati ta ayyana su ke ta sa ɗaruruwan jama'a gudu zuwa sansanin 'yan gudun hijira da ke gwada a yankin Shiroro na jihar Neja. Daga muna ga Mustapha Nasir Batsari da ci gaban rahoton. Mutanen dai da suka haɗa. mata da yara ƙanana da kuma maza masu yawan shekaru sun ce sun bar garuruwan nasu ne domin tsira da rayukansu saboda yadda 'yan bindiga da gwamnatin Najeriya ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda ke ci gaba da aukawa garuruwansu kamar yadda suka yi ƙarin bayani. Asabe Dauda daga Kaure. Kaure? Eh. su barayi ne suka kware mu daga garin mu muka zo nan sunana maryam kabiru zazzaga daga zazzaga eh mun yi kwana hudu kenan yau ba zaman lafiya jiya da shekaran jiya ko gawakin da afsuna na yanzu ba da ba shiga ba fita Ƴaƴan mu ma yanzu suka shawo zuwan su kenan ma ba zaman lafiya ga munan mata da mazaje mu ƴaƴan mu wahala muke sha sunana kabiru di barde zazzaga kabula ward mu yala Ta adan da suke ta bangaren mu sun kore mu duka gaba da hana kashe mana yan uwa yanzu ko yake ma yanzu haka presently suna nan ba ya dokawa ba kaman ke nawa gawaki za su kai takwas a wanda ni na sani Honorable uh, Tahiru Adamu wani kansila ne a karamar hukumar Muya ga abin da yake cewa. Eh muna da ward goma sha daya. guda bakwai yanzu nan sun riga sun bar su. Ward bakwai kana nihin gunduma ward na mazaba guda bakwai. mazaba guda bakwai duk sun tashi babu kowa. Tuni dai kungiyoyin matasa a yankin ke ci gaba da taimakawa waɗannan 'yan gudun hijira. Injiniya Usman Baba na ɗaya daga cikinsu ya ci kusan kashi sittin na manoman karkara a yankin yankin na shiroro yan bindigar sun kore su inda bandit din ke barna shine almost like kashi 60 bisa ɗari duka mutanenmu da ke noma a wurin an kora shanayensu an kore su yanzu sun dawo cikin gari an kashe mutane hukumomi a jihar Niger dai sun sha bayyana cewa suna iya kokarin su wajen shawo kan wannan matsala ta rashin tsaron da kuma taimakawa 'yan gudun hijirar da ke sansanin malam habibu musa shine babban jami'in jami'i da ke kula da wannan sansani na gwada a hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger. Gwamnati na kokari wurin supplying abinci sannan kuma NGOs haka da wasu other organization duk suna kokari local government ma na yi. Wannan dai duk yana zuwa ne bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin cewa sojojin kasar su aukawa 'yan bindigar da suka addabi jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga gwada a Najeriya. A gaida Mustapha ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. shugabannin Philippines suna ƙoƙarin sayan wasu manyan makamai masu linzami na ruguza jiragen yaƙi na abinda masu yin sharhi kan al'amura suke ganin wata sabuwar aniya ce ta turjewa ƙasar Sin a takaddama da ake yi ta teku. sannan da ƙarfafa ɗasawar gwamnati mai fada a birnin manila da ƙawarta amurka A cikin watan jiya ne na Janairu, Philippines ta kulla da wajewar sayan makami mai linzani mai suna Brahmos a shirin haɗin gwiwar Rasha da Indiya. Wannan mataki ya biyo bayan amincewar da Manila ta yi cikin watan Yulin shekarar 2021 ta ci gaba da yarjejeniyar wata ziyara da sojojin Amurka suke kaiwa wadda ta ba da damar sayan makamai da yin musayar bayanan leƙen asiri da kuma bai wa sojojin sukunin shiga cikin kasar ta Filipin domin yin atisaye. Ko da yake Philippines tana cikin wata kungiyar kasashe masu goyon bayan Amurka a gabashin Asiya, amma a cikin shekarar 2016 shugaba Rodrigo Duterte ya kalubalanci wannan kawance ta hanyar neman yin abota da Sin, ƙasa mafi ƙarfi a Asiya da yake alfahari da hakan. Sannan ya rika sukar tasirin da Amurka take da shi a ƙasarsa amma wasu gardandami a kan tekun kudancin sun cikin shekaru hudun da suka gabata sun sa shugaba da tat ya sassauto. Wata babbar tawagar Amurka ta kai ziyara Lithuania cikin wannan makon domin nuna goyon baya ga wannan ƙasa ta yankin Balkans a ƙaruwar saɓanin da ke tsakaninsu da sin mai nasaba da batun Taiwan. a cikin watan jiya ne a hukumance beijing ta hana shigo da kayayyaki daga lithuania bayan da aka kai wa taiwan izinin buɗe ofishin wakilci a babban birnin vilnius china tana ikirarin cewa taiwan wani yankin ƙasarta ce wannan takaddama ta zafafa zuwa rikicin kasuwanci a tsakanin ƙasashen yamma da beijing Karamin sakataren ci gaban tattalin arziki makamashi da muhalli Jose W. Fernandez ya gana da ministocin gwamnatin Lithuania a ziyarar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana da cewa nuna ci gaba da kwakwaran goyon baya ga Lithuania duba da matsin harkokin siyasa da na tattalin arziki da take fuskanta daga Sin Bangarorin biyu sun tattauna game da batun aiwatar da shirin kashe wata dala miliyan 600 don karfafa harkar kasuwanci tsakaninsu. To a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Inda a ci gaba da cin zarafin yara da ake yi ta fuskoki daban-daban aka yi ma wata 'yar shekaru uku faɗe a jihar Adamawa. Salisu Muhammad Garba gare ka. Al'amarin ya faru ne a makarantar Michelia da ke anguwar Jambutu a karamar hukumar Dola ta Arewa inda ake zargin wani malami mai suna Faisal Iliyasu da yi wa wata ɗaliba Sa'adatu Abdullahi yar kimanin shekaru uku fyaɗe wadda kuwa shi Faisal Iliyasu shine shugaban malaman makarantar Fatima Hamman wadda ke zama goggon wannan yarinyar ta yi mana ƙarin haske akan yadda likitoci suka tabbatar musu da cewa lallai an yi wa yarinyar su 'yar shekara uku fyaɗe. da suka nuna mana ina buɗe jikinta suka gani kawai sai suka sa ido suka ce wai wannan ai ya kamata ku nemi polis kuma ku kai ta babban asibiti wannan bai kamata ku tsaya a nan ba duk gaba ɗaya sai muka rikice da gani har babban to shi baban ta ya tafi wurin yan sanda yi report kuma sai na kai ta can babban asibiti. To shi ma a nashi bangaren Abdullahi Haruna Muhammad wanda ke zama mahaifinsa Adatu Abdullahi ya yi mana a ƙarin haske akan matakan matakan da ya bi domin tabbatar da akuwar lamarin. Da na tafi makarantar sai na samu nanin su wanda take ba su abinci don nuna mata me ya faru ba sai muka ce mata waye ne ya rufe makarantar nan ta ce ita ne ta rufe ba waye ne last na fita ta ce wani malamin su ne na ne ga gidan headmaster su can da muka je sai aka shiga ta sallama bai bayana ashe yana masallaci da ya fito sai muka mara magana ba sai muka ce to gashi abin da yake sai muka tafi makaranta ni da shi da director ne ko headmaster don ni da na je registration shi na ba kuɗi shi ya min komi to ko menene ma yan uwan wanda ake zargi wato Faisal Abdullahi da yiwa wannan yarinya yar shekara uku fyaɗe za su ce wani daga cikin yan uwan nasa tare da alkawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba ya yi mana a ah, ƙarin haske. Abin da na sani dai guda ɗaya ne shi onkul na ɗin na zo na same shi a hannu ya riƙe wani wandon shi akan za a sa shi a motan head wannan shugaban makarantar ya ce ba za a sa shi a motan shugaban makaranta ba. To ko rundunar 'yan sandan jihar Adamawa suna da masaniya akan wannan batu tambayar kenan da na yi wa kakaki rundunar 'yan sandan jihar wato DSP Suleiman ya Yaya Gurwaje. Nan Allah cikin ikonsa an kama wani mai suna Faisal Iliya kamar head teacher na Michelia academy da ke cikin jambutu inda yarinya min take karatu domin a gudanar da bincike game da abin da ya samo ita yarinya din salisu muhammad garba muryar amurka daga adamawa a najeriya to a gaida salisu jama'a da yake muna da ɗan ƙarin lokaci za a ji yadda masar ta doke kamaru a fafatawar da suka yi ta dabda ta ƙarshe a gasar cin kofin afirka da ake yi a ƙasar kamaru محمد بشير ذلك sai da aka kai ga bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan zangon ƙarin lokaci inda ƙasashen suka yi kunnen doki banza da banza sannan aka rarrabe tsakanin su a bugun fenariti ne mai tsaron ragan masar gabaski ya cafke bugun 'yan kamaru biyu harold mukudi da james leya siliki a yayin da 'yan wasan masar su kuma suka zura kwallayen su uku bugun lamba bakon kamaru clinton je da ya jefa nesa da raga ne ya tabbatar da nasarar masar gasar zuwa wasan ƙarshe murnar masoyan kamaru ta koma ciki. Eh, a gaskiya to yau dai ga shi mu iso wannan demi-final ko mu isa to amma kamaru dai wasa an buga sosai mun isa amma in allah ya da eh, akwai karamin final da za mu yi wannan kan za mu ɗauka almost kuma ah, wannan wasan da za a yi eh, egypt da senegal to ni na ga senegal za su dauka saboda mun ga wasan su da suka yi da burkina faso inda za faɗa dai kowa shina ba wani abin da za a ƙara kai bakin ciki kan muna cikinta to abu ɗaya kawai to allah kai mu karo na gaba kawai masha Allah mun yi wasa mun yi kokari amma 'yan wasan mu a farkon wasa ya wuce su binne wasa allah bai da su binne ba she kot kuma yi zama na kaman yana tsoron sa yan wasa su ci motsi wasan su ne wannan bai zai mitan ya wuce cire tuko kan biya sa koshi don ya zo yana ɗauko bul su ba sogon nan ba irin wasan su bane don ba guje-guje bane teknik ne wasan lissafi fi yawa a ciki da ya zo kuma yanzu ya binne mu ya ɗauko 'yan wasa wanda ba su da nivo farkon wasan su ma ya zo ya sa su suka buga sha da yau nan wallahi na so abc allah ne kawai kiyaye a matsayina na dan kamaru annabi ya ce dole kai kishin kasanka na yi kishin kamaru na so kamar su duka amma a cikin zuciya na da cikin zuciya ban so kamar su duka ba za ka yi mamaki ko abin mamaki shine da mun yi duka a kuma turo a kama mana mutane abokanai da yan uwa da yaya ja kulle su to kaga rashin dukan dini shine mafi alheri a wajena wallahi tallahi har gaban Allah na addu'a Allah sa da ke mu ba wai kuma don ba na son kamaru ba ne domin me sa domin nuna bakin ciki nan da kada mu yi duka a zuwa kama min yan uwa da 'ya'ya a ji a kulle su wai sun yi munnan an yi duka to in dai don a yi duka a kulle su ne allah sa kullum muka yi mana duka Da wannan ne Masar za ta keta raini da Senegal a wasan ƙarshe ranar Lahadi mai zuwa, inda Kamaru da Burkina Faso kuma za su fafata wasan neman fili na uku na jadawalin gasar. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. A gaida Muhammad, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Manuniya. ashe dai har yanzu da gardar ke bakin kara kudin mai a tarayyar Najeriya na nan kwance domin wasu 'yan kasa suna ganin har yanzu akwai sauran tsoro. Tun ma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyi daga arewacin Najeriya ya bule na gaya wa duniya cewa dole ne gwamnati ta ɗauki sabon salon saukewa talaka damuwa don shi ba shi da kotaro. Don me yasa gwamnati ba ta je ta tare hanyoyin da ake fita da man ba tunda sun yi akan shinkafa kuma ya da don me ba za a yi wannan akan harkar man fetur ba sai a ce za a ɗau wannan wahala a ɗora talakan ƙasa. Zaizayen zare-zaren zare jikin gaggan jam'iyyar APC a jihar Zanwaran da ta shiga cikin tasgaro na ƙara ƙarfin ƙarfen kafan ƙanƙame wasu 'ya'yan jam'iyyar da ake ganin akwai wani sabon rikicin da yanzu ya fara tsiro. Barin gaya maka dun Najeriya dun Najeriya babu wanda ya bada gudunmuwa gina APC da ya wuce waɗannan gwamnoni guda biyar waɗanda sun ka fara hita dukkanin su yau an wadakanta su a apc sai dai kuma tuni kwamitin sulhun ta 'ya'yan jam'iyyar apc a tare najeriya ya ce zai kutsa jihar zangwaren da rikicin ta ya rikirkice don ganin an kwakule dukkanin matsalar da ta tunkaro ban da zamfara ba state na ka kara mata bauta ba a wuri ne mawuyaci kuma za mu daura gudun iyawanmu mu ga cewa gwamnatinmu ba ci mutuncinta ba a daidai lokacin da bangarorin najeriya suka Ka ja dagar dargar damƙe madafin iko a zabukan da ke tafe wani ɗan arewacin Najeriya ya ce shi hadarin hadari ya hango ya to gadan-gadan ga 'yan arewa baro-baro. Wallahi, wallahi idan muka yi kuskure a zaben shugaban kasa wallahi kowa sai ya gudu ya bar gidan babansa ba wai ina ma arewa fata ba. Shi kuwa fitaccen masani a harkokin tsaro da ke ta'aliki akan al'amuran da kan kai komo gaya wa duniya yake cewa har yanzu fa akwai matsalar tsaro a Najeriya kwararo kwararo. Ƙananan hukumomi ta karamar hukumar da shi mai ba shugaban kasa shawara ya fito manguno babu wani jami'in tsaron Najeriya ko kuma wani zababben jami'i ko kuma wani nadaddan jami'i dan asalin wannan yanki da yake iya zuwa yankin ya kwana. Waɗannan fa kaɗan muka yanko cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wannan shiri na manuniyan da kuka daɗe kuna sauraro. Shiri na hamsin da ɗaya cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ya ƙirƙiro. Ƙirƙirar kuma amma ta jam'iyyar APC kafin zaben shekarar biyar ce ta sa wasu 'ya'yan jam'iyyar suka ce ya kamata a yi waiwaye a ga suwaye ne suka ba da gudunmawa wajen ganin an yi karo-karo. Wannan dai shine bayanin da sanata kabir marafan jihar zanwarawa ya baje lokacin da ya ji ana raɗe raɗin wai zai bar jam'iyyar apc a matsayin shi na tauraro suwa sun gina ita kanta wai apc nan bukola saraki yana cikin ƙashin bayan da an ka naɗa apc bari in gaya maka dun najeriya dun najeriya babu wanda ya ba da gudunmawar gina apc da ya wuce waɗannan gwamnoni guda biyar waɗanda sun ka fara hita ana convention da shugaban ƙasa mai ci yana zaune sun kai tawaye sun ka fita dukkanin su yau an walakanta su a apc babu wani babu shi kuma ko saraki gwamnan shi ɗaya daga cikin gwamnonin da sun kai gwamnan shi ne na kwara an kai wannan abin tare da shi ba alhaji don dai ba a faɗin gaskiya da ita najeriya shi ke duk abin da an kai ya yi daidai to me a cikin na hita daga apc musulunci na hita daga gare shi ban hita ba kuma na faɗa ni ɗin nan ni ina cikin manyan-manyan injiniyoyi waɗanda an ka gina apc da ni duk wanda ka ga yanzu yana tunƙaho kashi 85 ko casa'in cikin ɗari wallahi tallahi lokacin da an ka gina apc ko lebura ne shi ko mesan ko fulamba wallahi ni injiniya ne. Sai dai kuma tuni shugaban kwamitin Sulhun ta 'ya'yan jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya sanata Abla Adamu jihar Nasarawa na masarjan tare Najeriya ce ya zama wajibi a gaya wa duniya cewa duk da yake dai akwai matsala cikin jam'iyyar daro daro. Amma dai kwamitin ya yi nasarar magance akalla kashi 85 na matsalolin cikin gidan jam'iyyar APC da ake ganin sun riga sun yi tsiro. Alhamdulillah hakan mu ta kusa cimma ruwa. mun samu kusan kashi 85 bisa ɗari na ƙarikin da kama na, wanda ke mun sararin su aka ƙaran wanda ke ƙaran su kuma mun samu suna daman kare kawunan su da wuyan gaske ka ce shi kenan ka yi samu wani zarafi ka yi magana da mutane da ba sa juna kuma ka tabbatar ɗari bisa dari kuma ya daidai ba na son faɗin haka amma dai mun magance hatsaniya mutane sun yadda su baiwa sulhun da aka samu aka yi dama banda zamfara ba state da ka kara mata bauta ba kuma insha Allah za mu yi zamfara din kafin mu ba da rahoton mu a domin zamfara a wuri ne mawuyaci kuma za mu yi da gudun iyawan mu mu ga cewa gwamnatin mu ba ci mutuncin ba da alamu dai tun kafin shiga shekarar zaben shekarar 2023 wasu masu kwaɗayin ganin sun taka takara sun fara daddagewa wajen ganin sun samu kujerun da za su dan bambaro sai dai kuma duk da haka shugaban kungiyar tabbatar da ci gaban mata matasan yankin arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abdulrahman Buba Kwaccam ya ce ya zama wajibi ya gaya wa 'yan arewa su kiyaye kayan aro. In ba mu yi hankali ba arewa za mu sha guba. Guba wanda a guban da muka sha a baya kaɗan ne akan guban da za mu sha yanzu. Kuma babu waɗanda suke so su jefa mu cikin wannan matsala illa manyanmu na arewa wanda burinsu me za su samu da iyalansu ba burinsu arewa da al'umman arewa ba wallahi wallahi idan muka yi kuskure a zaben shugaban kasa wallahi kowa sai ya gudu ya bar gidan babansa ba wai ina ma arewa fata ba na san me ya faru da mu a north east kuma na san menene ya tinkare mu duk wanda ya karbi mulki in ba dan arewa ba baka isa ka zo ka ce masa yau ana kashe mutum a kaduna ko a kano ko a zamfara ko a sokoto ya magance maka wannan matsala ba karshen ta in baka hankali bai ci maka mutunci ci shugabannin kuma sun hau ba su magance muku wannan matsala ba mu me zamu mu iya yi muku bana maganan jam'iyya ko apc ko pdp mu yi hattarafa da waza a kawo a arewa wallahi shine martaba da alamu dai duk da kwakwar kokarin kwakule matsalar tsaron da ake ganin ta yi tsanani a Najeriya wasu masana tsaro na ganin wannan matsala Fata riga ta zama jirgin dankaro domin kuwa masani akan harkokin tsaro dabta Yahuza Ahmad Getsan jihar Kanawa ya ce duk da kirarin gwamnatin tare Najeriya na kakkabin kaɓe matsalolin tsaro a Najeriya har yanzu akwai matsalolin tsaron a wasu sassan Najeriya zaro-zaro. Ina kalubalantar gwamnati Malam Muhammadu Buhari ko da wani lokaci takan ce ta kwace kananan hukumomi inda Boko Haram take da iko da shi. To amma ni na san cewar kananan hukumomi irin su Gujiba, irin su Gaidam, irin su Buniyadi, irin su Biyu, irin su Hawul, irin su Dikwa, irin su Goza, irin su Micika, irin su Askira Uba da ƙananan hukumomi ha ta karamar hukumar da shi mai ba shugaban kasa shawara ya fito manguno. Ni na tabbatar da cewar waɗannan kananan hukumomin har yanzu da nike magana da kai babu wani jami'in tsaron Najeriya ko kuma wani zababben jami'i ko kuma wani naɗaɗɗen jami'i dan asalin wannan yanki da yake iya zuwa yankin ya kwana idan ka dawo arewa maso yamma na gabatar da makala a garuruwa daban-daban a jihohin najeriya babu daɗewa na tambayi sarakunan da suke wannan gurin akwai basarake ko dagaci ko mai unguwa ko hakimi wanda zai iya daga hannu ya gaya mun bai san inda yan fashin daji suke ba a karkashin yankin mai unguwancin shi ko kuma wani jami'in tsaro dpo ya ɗaga hannu ya gaya mun bai san inda masu aikata waɗannan laifuka suke ba in ya ce bai sani ba ni zan karyata shi ta hanyar ɗaukar shi tare da sauran jami'an tsaro in je in nuna inda suke. Har yanzu fa 'yan Najeriya da dama ba su ja baki sun yi gum game da maganar ƙarin farashin mai a Najeriya ba duk ko da yake gwamnatin tare Najeriya ta ce ta ɗage maganar ƙarin kuɗin man bayan karkare wani taro. Saboda shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin Arewa Alhaji Nastura Ashir Sharbi ya ce a shaidawa duniya ai babu ma dalilin yunkurin ƙarin kuɗin mai a Najeriya da ya jefa 'yan ƙasa da dama cikin tsoro. Dalilin da ya samu ka ce babu wani tallafi shine kowa ya san a najeriya yau hukumar kula da harkokin man fetur ita take shigo da mai kasan nan to wa ake ba wa tallafin na biyun su shin man fetur din da NNPC take shigo da shi a ina take samun kuɗin da take shigo da man fetur din nan suna cewa wai man da ake amfani da shi a cikin ƙasa ana mashalo a cikin sa domin ana ɗebe man ne ana fasa ƙoro a fita da shi ƙasashen da suke wajen Najeriya to idan haka ne dan me yasa gwamnati ba ta je ta tare hanyoyin da ake fita da man ba tunda sun yi akan shinkafa kuma ya da dan me ba za a yi wannan a kan harkar man fetur ba sai a ce za a ɗau wannan wahala a ɗora talakan ƙasa sannan na uku in sun ce wasu mutane suke ba wa wai tallafin man fetur ɗin a fito a buga sunayen mutanen a faɗi aikin da suka yi ake ba su wannan kuɗaɗen na tallafi a faɗa a ji. to duka duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya bajewa kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu karkare shirin na wannan mako ma sai mun gaya wa masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu akan kujerun da suke ta doro domin kowa daga juma'an nan saura kwanaki 470 49 ne su yi sallama da kan kujerun da dukkanin abin da suke so su yi daga nan kuma sai a ce sun makaro kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirya ya zo muku musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan sa muku cikin wannan shiri ku kuma ku yi ta sauraro. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. jama'a ga nasihar juma'a. a'udhu billah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah sunana imam sa'id alhatubawa limamin masallacin juma'a na ahlullah da ke nan cikin garin bauchi da farko hadisi ya tabbata daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam annabi da kansa yake cewa bo'itu li'utammima makarim al-akhlaq an aiko ni don in cika ma'ana mafiya kyawawan ɗabi'u na cewa ka yafe ma wadda ya cutar da kai wadda ya zalunce ka na ɗaya daga cikin mafiya kyawawan ɗabi'u wadda a yau na ɗaya daga cikin abubuwan da muna neman mu Allah ya yafe mana amma kuma ba za mu iya haƙuri mu yafe wa juna mu ba yayin da aka samu kuskure ko rashin fahimta bayan suna ɗaya daga cikin mafifita ɗabi'u ko kuma kyawawan ɗabi'u da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an aiko ni don in cika su. Allah. To da fatan an amfana. Tuma saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Jumba Hamza da ya haɗa sai kuma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.